Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zama zamantakewa da mu'amala inda a yau ma tara ga watan Mayu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan kayan mata. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da baƙi akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filinmu na ƙwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Me sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. a yau za mu tattauna ne akan wani maudu'i wanda yake da ɗimi musamman a ƙasar hausa wato wannan maudu'i kuwa shine na maganar kayan mata ko kuma a ce kayan ɗa'a wayansu kuma sukan ce mashi hakin mai ya danganta ne daga bangaren da ka fito a wannan zaure namu akwai malama Fatima Zakari akwai malama Zainab Musa da kuma malama Aisha Muhammad wa'anda za mu tattauna kuma mu fede gudi game da wannan maudu'i to an sani dai a bangaren malam Bahaushe wato a kasar Hausa wannan kayan mata ya zama kamar shine ginshiki wanda aka mai da shi na lamba daya akan maganar auratayya abu ne wanda aka riga aka canfa shi da cewa dole sai an gyara mace a cewar su za su gyara mace ne domin shirya ta zuwa gidan miji wai yanda za ta yi ta samu ta samu mazauni ko gurbi a cikin zuciyar mijinta wai shin menene fa'idan shi wannan kayan matan kuma menene amfaninsa kuma me yasa wa'yansu kabilu su basu faranci ko gano wannan magani na mata ba sai malam bahaushe baki na barka da zuwa wannan zaure namu barka ne an ce da ya kayan mata ga kuma duk ma'aurata mm. watan kamar nawa nawa kenan kuke kashewa duk wata baran fara da tambayar kila kila kuna baje kolin ku duk wata akwai wani kuɗi da kuke kebewa na cewa bari wannan kuɗin mm. na gyara ne in ji abu kamar yadda kalmar ake amfani da ita wai ana gyara ne menene kayan matan nan ni dai ni dai abu ta gurina ni kayan mata ma ni ban yadda da shi ba a ban gane ba wani abin da ke al'ada kuma an ce eh, al'ada ne kin gani na fito daga Borno Maiduguri amma tun da na tashi iyayenmu in za a aure a gidanmu ina gani ana aure ban taba kallon an cewa wai bari a baki maganin mata ba a'a number one mu abin da ake wani za ce bari a baki tarbiyya yanda za ki zauna da miji tsaftan miji girki mu abin da muka sani ba kayan mata ba magana mai daɗi turare ƙamshi sirrin ƙamshi muna da wani abu kulaccaf. shi kika yi wanka kika fito kafin ki komai ki shafa shi jikin shi ko ina ki shafe shi to namiji dama an ce wannan san kanshi ne san kanshi ne mm. so ni ina ga kaman magana mu a gurin mu to wannan abubuwan mu shine muke jan namiji da shi sai kiji an ce yan maiduguri asiri kayan mata duk ba shi bane kada kuke amfani da shi wannan maganganu mai daɗi yaya girki duk kowa ya san cewa namiji yana son abinci mai daɗi hmm. ba wai ki tashi ki yi tuwo da miyan kuka ki ajiye namiji zalla ba ba ki dan ajiye furut ko kin dan yi soup ɗinki ba mu ba mu yadda da wannan ba mu dai muna girke-girke kala-kala kuma ba mu musu da mazajen mu so muna mun mazajen mu biyayya da girmamawa in an ce wannan mijinki ne to zaki girmama shi sosai da sosai duk abin da ya faɗa zaki ce Allah gubro ranka shi daɗe mai martaba mm. ka yi mishi kirari su daɗi to mu abin da muka sani kenan amma batun maganin mata mu ba mu san shi ba so ni da na zo ni bariki sai na ji mutane na shan maganin mata akwai lokacin da na yi amfani da maganin mata to in sai da in ji abin da suke faɗa ɗaya eh, wahala na sha so kin gani ba zan ce miki wai ga wani daɗin maganin mata ba so ni sai ina ga kaman cewa tunaninsu ne ba wai yana daɗin ba ne malama fatima na ga dai mata da yawa kullum ana da mulmula kullum ana birgima akan cewa a kashe kuɗi da kashe kuɗi yarinya kuɗin za a wada ita indiya kasar hausa ne akan aje wani makudan kuɗi ne na musamman watanni ake ana tura mata magunguna kala-kala na sha ne na tsimi ne na durkuso ne na komai dai wani abu ma za ki ji kamar masu dabari ce irin ta bokaye wai duk a sunan kayan mata kuma ita malama fa zainab ta ce ba ta yi bata ma yarda da shi ba anya yadda kuka yarda da shi din na hausawa ya dai hausance ko ko zan ce a arewacin najeriya kusan rabin mata suna amfani da wannan magani to ni ma ba zan cire kaina a ciki ba don ni ma na sha amfani da shi na sha amfani da maganin mata sosai sosai tun da sai gida an kai ki haji kenan ina na ji aka ce gida ko mota ina to ni bari ma in faɗa maki wata labari ina ga ranar da na taɓa fara amfani da maganin mata sai da na gwammata ban yi da shi ba ban yi amfani da shi ba saboda da na yi amfani da shi ban ga amfanin da ya mun a jikina ba to ana cewa in ka sha za ka ji jikinka wane ne wane ne kuma haka ma dai ban daddara ba na ci gaba na ci gaba da sha saboda yadda na gadi kowa sha kowa sha kowa sha al'ada ce eh so ni dalilin da ya sa ma na daina amfani da shi shine sai na zo ni wata rana aka bani kuma na ƙara amfani da shi na sakawa aka bani na makalawa na saka shi kenan ko na kwanta bacci washe gari da safe ina tashi na shiga bayi sai jini ya balle kuma ba lokacin al'ada ba ne haka jinin nan ya yi ta ya ta yi na ce bari in gani ko na dan mintuna ne in bari ko zai daina na ga bai tsaya ba shine fa na kwasa kaina na kai kaina asibiti to wajen kenan akwai matsalolin ma da ake fuskanta yau ne amfani da kayan ni a gani na matsalolin ma ya fi jin daɗin yawa to malama aisha wannan yadda ce da malam bahaushe ya cewa akan samu kan miji ta wannan hanya na akan samu amma ya zuciyarsa musamman ma idan akwai kishiya a alamar za a ce to wannan dama dan hannu ne saboda haka wacce za ta shigo yanzu dole a gyare ta don tafi daya shin yana aiki yakan yi don sa'a ce to kuma in ce dace wato akwai na gaskiya akwai kuma na bogi kenan haka ne kisan abubuwa a yanda al'amura suke tafiya na duniya da inda kika samu abu mai kyau za ki samu kuma bara gurbi wanda za su bata shi akwai abubuwa da ake amfani da su da suke taimakawa wajen da'a akwai kuma mutane wanda suke sirkawa a kokulla wasu abubuwa a hada da wannan tunda sun gama hankalin kowa ya koma kan shi sai a bata sai a yi amfani da kuma wanda zai zo ya jawo matsaloli to shine ni abin da zan iya cewa akan wani dan idan kika samu abubuwan da suke aiki kamar irin su kayan marmari irin su itatuwan gargajiya da dai ake amfani tun iyaye da kakanni za ki ga suna taimakawa sosai kamar madaran shanu fresh madara irin madaran da ake tatsowa na shanu kin ga yana yi kamar a ce kin samu kayan marmarin ki su kankana su abarba suwa kin hada kin sha sannan akwai magunguna dai da malam ba shi da ci abinci mai kyau amfani dauwa da kayan marmari mai kyau na kayan marmari sannan kuma su itatuwa kayan ganyayyaku na itatuwa akwai waɗanda suke yi akwai kuma waɗanda kawai dai za a ci kuɗin ki ne a wuce gurin. Wato kenan dai kulliya na biyan kuɗin sabulu a wani bangaren wani bangaren kuma yana janyo aiki ne ma. Sosai sosai sosai sosai gaskiya. jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar to wai shin amfani da kayan matan nan yana me yake haifarwa wai ga dangantakan ma'aurata ne ta hanyar tunaninsu da kuma ɗabi'unsu to ni dai a gaskiya ana wa tunanin da fahimta ta ni zan iya ce miki maganin mata ba shi da wani bai da wani tasiri saboda bai hana a yi saki ba bai hana kina shan maganin mata a miki kishiya ba bai hana namiji mai yawo kuma ya fita yawo ba bai hana kuma ya wulakanta ki a cikin gida ba to kuma bai hana yanzu matan da masu sai da maganin mata ma idan kika duba yawanci ba su da aure an yi ra'ayi kenan to menene tasirin shi su mai isa bai zaunar da su a gidan miji ba su yayi amfani maganin matan mm. babu baya bane ni tumi babu wani tasiri akan maganin mata ana shan shi dai wasu suna shan shi dai sun riga da sun yi bilif sun yadda mm. sun sa maganin mata yadda da shi ki je suna namiji ya yi kaza da yi wannan yi yau ka ci shinkafa da wake gobe ka duk ni to me na gwaggwada na gwaggwada ni idan ma na cika shan maganin mata infection ke damuna infection yake kamun especially na sakawa a gaban nan to ko malamai kun ji fa abin da ke faɗa kamar tana eh, wato kalubalantar shi wannan maganin ne anya kun yarda da hakan cewa hakan ne ko kuwa ke kamar misali ke hajji aisha mm. kin ce eh, yana yi a cewa kenan dai tunanin ki kin yarda da wannan maganin cewa yana da tasiri to kamar da tasiri yake yi a gidan aure kamar yadda ake ganin wani lokaci sukan yi korafi ma'auratan a inda mayarinya kila wacce bata kai ta kawo a gidan miji wata da'e ba shiga tana korafin cewa miji ya juya mata baya shin anya kuna ganin aikin da maganin kuke tunanin yake yi hakan ne ko kuwa a ai magungunan kala-kala ne to akwai wa'inda su na ƙarin ni'iman ne akwai wa'inda na tare da sha'awar ne magungunan idan da an tafi akan da'a yanda yake ba a hada da wasu siddabaru ko wasu bige-bige can bige-bige can ba mm. ana samun wato da ma hada sirhirce sirhirce akan yi kenan a gaskiya mutane yanzu mutanen yanzu sun zama akan sihiri da waye zaki je ana baki wasu za su kawo miki mai dan mukulli a ce in kika amfani da shi kika kulle ba zai iya ƙara yin da wata ba wani zai baki kori kishiya wani gasu nan kala kala kala kala an haɗa su da tsubbace tsubbace da kuma da sunan shi kayan mata a tunanin kuma an mai da su a matsayin kayan mata kin ga ai an kauce hanya kuma dole ba za a samu abin da ake so ba na ganga hankali na tashi a wani wa'ansu lokutan inda aka haɗa kayan aure an yi gado an yi komai amma in dai har ba a haɗa mata wannan kayan matan ba sai kiga hankalin uwa da na danginta ya tashi wata daga cikin dangi ma tana iya daukan yarinyar ka to kan ta koma da ita gidanta wai dan kawai wai a shirya ta kamar za ta je yaki wannan wani abu ne da hausa suka sa a kan su suka dauke shi suka kamba mashi ya wuce mizani amma baya cikin abubuwan da ya kamata a ce za su yi tasiri a dan an aure da barin ma yarinya budurwa da za a mata auren yi ban ga amfanin gama gamanta da irin wa'annan abubuwan ba daga haka ake bullo da matsaloli da za a zo a kasa shanye kansu ki ji wata an mata aure kwata-kwata ta kasa sati mu hausa fulani da aka san mu da kunya a ce an auro yarinya budurwa ita ta kasa rike kanta da kunyanta ita ke bin namiji tana so ya taimaka wurin biya mata bukatunta saboda abubuwan da aka narka mata aka babbata ta sha sun mushe tunanin kanta To, wata shi ke kawo mazan suke kila wulakanta matan saboda sun ga ba a jan ajin nan. Sosai haka ko zai kawo sosai zai kawo wannan matsalolin. To in tambaye ku, shin bancin maganar kwanciya ko in ce al'amari na auratayya da ke tsakanin mata da miji ba wani abu da ke da muhimmanci ne a aure? Abin da mutane, abin da ke nan a nan ƙasar Hausa muka rasa gadewa saboda sai a ga cewa wannan a aure ga baki ɗaya kawai wannan kwanciya kwanciya kwanciya shine sai sa zaki ga ana ta bada muhimmanci akan magungunan mata an manta cewa ya kamata ka koya ma yarka tarbiyya ka koya mata girki ma ka koya mata abubuwa da yawa ka koya mata tsafta da girmama miji ba wai ka zauna ka koya mata kawai sha magani ni yanzu yadda nake gani a ƙasa hausa gabaki ɗaya ma an daina wannan a zaunar da yarinya tun daga ma farko yaro yana tashi a gida mu yadda muke muka ga ake yi sai a yi ta koya maka tarbiyya na abinci yadda za ka tsatsafce saboda duk yadda yaro ya taso gida ya ga ake yi haka zai taso da shi amma kuma shi kenan in lokacin auren ne yi sai ki ga an manta da komai da komai su dai suna son yarsu ta zauna eh ita ma a ce ta iya komai da komai gurin kwanciya tana so ta zauna gidan miji kamar shi ne kadai abin da za a kamar ne kadai ko to ai kuma abin da yake kawo matsalolin kenan yake sa fi kowa ƙasa hausa muka fi kowa zawarori da mace mace aure saboda an bai gini tun ranzani. Me kenan. yarinya ba tarbiyya bata iya kula da kanta ba bata iya kula da gidanta ba babu babu girmama miji babu kalami da za ta gaya wa namiji tsakanin ita da san cewa shine babba ita ce a kasar shi kwata kwata babu wannan an bar shi a'a kawai ita abin da aka dora ta akan shine za ta je gidan miji an ba ta tasha ta biya mata bukata to ai abu ne mai wucewa abu ne da yake a zuci idan aka yi shi na kalilan aka gama to sai kuma ne sai kuma ne samun sabani me rage kuma rayuwa sai ta rika tunanin to me kuma ya rage min me zan yi mishi in ya zo ya ce a'a zaki min kaza ba a dora ta akan haƙoƙin aure ba kiga kamar ai an kawo wannan ai an kawo mata abubuwa daban da tarbiyyar da kamar yana takura mata ne kamar yana ta sai kiga an zo ana ta samun matsaloli malama Zainab ta ce a bangaren su na Maiduguri cewa an fi mai da hankali mm. sai ki ji tana warin hammata sosai za ki gan su ji yawa babu tsaftan kwata-kwata ko ki ji bakinsa yana wari to ina sha'awa a gurin namiji zai tsane ki wari na sa tsana wari na sa baki tashi da kin je ki kin yi girki da yamma me ya kamata ki tashi ki wanka ki wanke gure ki sa turare ki ciki na kamshi kamshi za ki ga yana kawo sha'awa ki ga namiji yana son ya zo na kusa da ki amma in ya ji wari fa yana da Allah ba ki ce ki kama yaran can ki tashi ga fitsari yaro yayi a can ga ke ma wari to wanne da wanne zai ba a tura ta akan ba a tura ta akan ba tattalin arziki ba tattalin arziki ba mu ji kawai dai su suna ga sun sha ma tun daga rana zaki ga tana shan maganin mata kofi guda babba zaki ga je tsimi ne sosai ki sha ki na taba zuwa gidan wata kawata na sha wani tsimi to karshen ta sai da na zo na confessor yace yaya bai gane kai na ba ciwo eh, eh. kamar zan mutu gaba ɗaya ya shanye mun ruwan jikina da komai menene ya faru da ƙarshe na ce to dai gaskiya bari in faɗi gaskiya gidan wata kawata da je tana shan tsimi ni ma na sha ni kuma bai an shi jini na ba daga lokacin ma na ƙara wa maganin mata ne sai naga kamar baya amfani amma hausawa sun ɗauke shi da mahimmanci ko bata ci komai ba bata yi wanka ba kiga ta zauna ta wuri tana gida ta sha maganin mata ita shi tinkin shi kenan ita ba ta biya wani shawara to zamu ba wa mata da wanda suke amfani da shi da wanda ba su amfani da shi wannan maganin mata don su fahimci menene ma amfaninsa da kuma me ake bukata a auratayya fiye da maganan kwanciya gaskiya number one a aure wanda dai ake bukata shine ladabi biyayya haƙuri tsafta iya girki kin ga wa'annan in kika iya shi to gaskiya kin kusan matsalar ki nawa dai zan ce ta tafi sai dai abin da ba za a rasa sai dai kuma abin da ba za a rasa ba saboda zaman yau da gobe dole a zauna a saba amma da in kika rike wa'annan su ne maganin matan ki kenan amma maganin mata fa ku tuna yana kawo ciwo wuka da yawa ni yana wa shawara infection din nan kowa ta sani hausa ba sa zuwa asibiti ne ga yanzu ana fama da cutan cututtuka da yawa akwai kansan ma'aifafa yanzu mata da kansan gaba da kansan gaba gaba ɗaya ana samu idan kuka shiga asibiti za ku gani cases din yanzu yayi yawa duka daga maganin mata yawanci zaki ji likitoci suna magana suna mana fada idan kuka tafi za su ce to ku yi hankali da maganin mata so a yi hankali da maganin mata ni ban ce na yi kwande mai maganin mata ba amma dai kuma mu mu kiyaye haka ne ko kamar yadda 'yar uwa ta aisha ta faɗi eh, ko da za ka sha maganin kamar yadda ta faɗo kamar naji ta faɗo su wani kayan marmari da za ka hada shi da kankana ka hada da pig milk ka sha duka waɗannan ka sha da kanki ki ji ko baki ba ko baki ki ji dai kuma ki ci abincin ki in sai da kalilan ni kam dai da ma da ishi yanzu maganin matan na sai ki ga an sai shi dubu biyu dubu uku dubu biyar ki je ki sai ka zaki abinci mai kyau mai gina jiki ciki ga ikon Allah kin ci abinci kin koshi kina nan kin miƙe kafa kin miƙe kafa mun ke kin sha kina sha kina shan rake da baki san amfanin da zai miki ba kin ci abinci to yar uwa wasu musamman ma fa kudin da ake baya kin girka abinci mai kyan shi suke amfani da shi su ringa cire kusan rabi za a zabge wai za a ci maganin mata da shi to mu dai mata ba a zauna adalci mu fahimci illolin da maganin mata suke yi mana a rayuwa sannan kuma a rage yi ma 'ya'ya mata especially waɗanda sabon aure ne dure-duren magunguna saboda gaskiya yana jawo matsalolin aure bai gyaran aure yana batawa sosai sosai wani ma zai ga kin cika jarama ko kuma daman kin san dai yanzu za ku ga ana talla malama ta ai ta shi wai na wai na na tightening wai kin matse eh, wai to sai ki ji matan suna mazan ba sa yadda da mata mu 100% saboda suna tunanin kin sha wannan na matsi saboda to kin zo kina damin shi da wannan abubuwan da kika sha ya janyo miki jaraba to at the end shi zai tunanin kin saba ma a titi kun gani ya gyara aure ko ya bata aure ya bata aure ya kawo zargi wannan kidan ku ne na kuna Yanzu kuma ga Binta ta sake dawowa da bakuwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Mai sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na girke-girke a filinmu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad Nura wacce za ta yi mana girki irin na mutanen zuru. An ce zuru komai nama. da tayar moto to yau za mu je yadda ake sarrafa tayar moto daga bakin umma idan daga gaske ne. Malama umma barkan ki da zuwa wannan zaure. Barkan mu je ji abinta. To masha Allah malama umma me muke da shi ne yau daga kasar Zulu. To a yau dai insha Allahu za mu kawo masu sauraro tuwon tsamiya da kuma yadda ake yin miyan jajjabe. miyan jajjage kika ce ko mene miyan jajjabe jajjabe eh to sunan miyar kenan sunan miyan kenan special miya kenan ta yan zuru to yau zamu je yadda ake miya daga zuru daga mm. bakin kuma ita ba da karyan kanta ta malama ummu malama ummu idan za a yi wannan tuwo na jikin ce a wani tuwon tsamiya mm. ya ake gabatar da shi wannan tuwo to shi dai tuwon tsamiya idan za a yi shi da farko muna buƙatan garin dawa ko kuma garin masara amma kin san mu da yake majiya karfi ne kuma eh. amfani da dawa hmm. to in kika samu garin dawan ki zaki samu tsamiya tsamiya irin wanda ake kunu da ita irin wannan tsamiya in kika same ta sai ruwa sai tukunya sai itace sai murhu da farko zaki dora ruwanki na tuwo akan wuta idan kika dora akan wuta za ki dauko wannan tsamiya ta ki gyara ta ki wanke ta ki zuba ta a cikin wannan ruwa to za ta ce ne za ki iya ki jiƙa ta ki zuba ruwanta ta kuma ki iya ki zuba ita tsamiyar kanta a cikin eh, kai tsaye kenan yawwa kai tsaye a cikin ruwan tuwanki ko da ruwan tuwanki zai tafasa kin ga wannan tsamiya ta sani kenan sai ki tsame ta sai ki dama garin talgen ki kuma still ki iya zuba ruwan tsamiyan a cikin garin talge in ko da kin manta biki sa a cikin ruwan tuwon ba don kika zo dama garin talgen ki sai ki yi talge don kika yi talge ga tuwon idan na masara ne aiki da ya yi miki brown to ta canza kala da yi ruwan kasa kasa alaman akwai tsamiya na cikin yawa eh to shi kuma dawa dama dama haka kalan shi yake hmm. sai dai kawai a ce a dan kara duhu idan kika yi talgenki kika maida kika rufe kina zaune kina zaune kina zaune tuwonki ya nuna sai ki tuka sai ki kwashi akwai wani alama ne zan gane cewa tuwon nan ya nuna eh to ai kowanne tuwo Za ka gane alamar shi ta ƙanshi ko zaka ji ƙanshi ya tura da gida musamman ma a ce tuwon dawa to ka san tuwon ka ya nuna zaka je zaka tuka kuma kin ga malama binta wannan tuwo idan aka yi shi zaki ga ya bambanta da ma sauran tuwo irin na katsinawa To. Saboda za ki ga tuwon ya kara ƙyalli ya yi danko mm. ya yi santsi sannan kuma ga test din shi a baki ma za ki ji kina cin shi kina jin dan tsamu tsamu haka gwanin ban daɗi. Wato sirrin karfin ku kenan. Sirrin karfin mu kenan. <laughs> To malama Umma bayan an yi wannan tuwo nan naji akwai sauki tunda tsamiya ce kawai ta bambanta da tuwon da nawa suke yi eh, iyayen eh. gidan naku. A'a bayan mu dai. A'a to <laughs> sai miya ita miyar jajjabe din da kika ce wanda eh. kika ce ita ce mahaɗin shi wannan tuwo. Shi wannan tuwo tabbas ita ita miyan jajjabe muna buƙatar kayan miya abin da ya kunshi tumatir tattasai tarugu albasa sai sinadarin ɗanɗano sai ɗan gishirinmu sai ganye wato ita wannan miya ta musamman ce gaskiya ya ki samu ganyen rama ganyen zogale ganyen yakuwa ganyen dinkin duka kin ga wannan ganye lissafa miki da wani ganyen ma idan kana da bukatan shi in dai ka san ana dafa shi a ci shi to da su duka zaka same su sai man kaɗe in baka da man kaɗe musamman mu nan yana dan mana wahala to za mu iya samun ko man gyaɗa haka amma mu je can da man kaɗe muke bayan kin tanaji wannan kayan da muka lissafo miki sai ki jajjage kayan miyan ki in ki jajjage kayan miyan sai ki dora ruwa a wuta sai ki zuba shi zindime za a yi ba soyawa za a yi ba tunda ba ma a lokacin za mu zuba mai bakin ga ba mu da man da za mu ce za mu soya a eh, lokaci eh, idan kika yi wannan zindime da daddawanki da sinadarin ɗanɗano da gishiri daidai testing din yawan miyanki kikin sadadin yawan miyanki don kika zuba wannan abubuwa a ciki sai ki bar shi ta tafasa ya ta tafasa ta tafasa ta tafasa zai rage yawa ya kundi dan kike son ruwan miyanki mm. sai ki dauko wannan ganye da kake bukata ainihin ganyayyaki da kika tara kala kala eh. mm. wannan ganyayyaki da na lissafo su tun a farkon mm. shiri wanda kake da bukata sai ka zo sai ka zuba shi a ciki dan ka zuba shi a ciki wasu har kubewa suna yin bayan an kuma gama da sa ganye su kuma kara da kubewa ta ganye eh, yauki eh, kenan eh har kubewa wasu suna sakawa a ciki dan kika saka a ciki sai ki gauraya ki gauraya ki gauraya wannan ganyen zai zashi sai dan yi kauri haka dan dan yi kauri to ganye ya nuna sai ki sauke miya miya ki ji min kina ta kanshi ba gida ba ba komai ba gushi za ki in kika sauke sai ki mai da man kaɗe da muka ce tun farko mutum ya tanaji man kaɗe sai ki sa man kaɗen ki a wuta kin san shi da skararre ne In kika sa shi a wuta in ya gama narkewa za ki samu albasan ki da attarugu ki jajjaga in kika jajjaga sai ki zuba a cikin wannan man kaɗe shi za ki soya man kaɗen za ki je na ƙanshi ya soyu sai ki ɗauko wannan mai a ƙasa inda miyar take a ƙasa aka zaki tsiyaya wannan man shi na kakken man kaɗai da wasu wanda ka soya ba a hmm. haka za ki tsiyaya shi sai ki gauraya ki gauraya za ki ga miyan ta yi kyau gaskiya ba <laughs> ni yanzu hannun hango abin ma hakin hango shi ko hmm. haba don ma baki gan shi a gaban ki kuna fasan daɗi ki bari kawai ki bari kawai to malama ummu mun gode da wannan girki naku na asali wato wanda kike cewa girki na musamman daga kasar zuru na'am to kuma bayan wannan kamar hajjia binta misali a ce kayi ma wannan miya yara sun shanye ta da daddare kuma da rana ga ka da sauran tuwo za mm. sake iya musamman aka ce lokacin damuna ki ga mutum a cikin gidan shi ma ya shuka irin su ran masu zogale haka za ka samu wannan ganye ko rama ko zogale bare munan da muke bariki mun fi samun kabeji da latas to mu ko shi za ka iya samu yadda ake kwadawa ka kwada shi da kuli mm. da sinadarin ɗanɗano in za ka mishi ma yanke yanke duk za ka yi mishi to ga da eh duk ka saka ka ga ka a gefe ga ganyenka kamar yadda zaka ci tuwo da miya haka zaka gutsa tuwon nan sauran tuwon nan da ya rage naka wa da ya rage me ko a ce a zubar da shi ko a eh, ba ta tumakai eh. to ko kuma a ce a tsaya hura wuta yin miya to kin ga wannan mafi sauki za a gutsira haka za a ci da tuwo da shi wannan ganye za a ci ko kuma mai sauraro ya dama tuwon shi ya shanya abin shi kuna dangantaka da gwarawa ne ba mu da dangantaka da gwarawa mm, su ma an ce suna eh su ma suna dama tuwo su sha to mu ma muna dama tuwo mu sha musamman ya ce wannan kodai sirrin manoma ne dan tunda dukan ku manoma ne to ba mamaki to mun gode malama To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwaji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa na Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Shirin su ba Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da mana.